بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan lokacin mai albarka yau lahadi 25 ga watan zulhijja shekara ta 1435 bayan hiran manzo Allah sallallahu daga makka zuwa madina daidai da Sha tara ga watan goma shekara ta 2014 meladiya muna cikin littafin mu na ahkamul jana'iz wa na babban malami Muhammad din Albani rahimahullahu muna cikin babi da yake bayani akan daukan gawa mu yi bayani akan a wajen tafiya an so ya halatta kai mai raka gawa ya tafi ta dukkan bangarori guda hudu a gawa bi ma'ana ya kasance a gabanta ko a bayanta ko ta damanta ko kuma hagu bangarori hudu gaba daya wanda yake kan abun hawa shi ake so abin da ya fi masa ya bi ta baya sannan kuma abin da ya fi a cikin wayannan tafiyan din ga mai tafiya a gafa ya bi bayan jana'iza ya zama yana kallon ta tana gabansa wannan shine inda muka kwana a yau sai muka abin nan shi mai littafi ke faɗi a nan baya halatta mutum ya hau abun hawa in ba da wani wato lalura da zai tashi a haka ba sai kawo hadisai da suka yi bayani annabi sallallahu alaihi wasallam da aka kawo masa abun hawa lokacin da za a rika jana'iza sai yake hawa sai ke faɗi lallai mala'iku suna tafiya ni kuma ba zan iya hawa ba mala'iku suna takawa da gafa wannan shine sai yake faɗi matsala ta gaba shine Wa Rukubu, وأما الركوب بعد الانصراف عنها فجائز Hawa bayan an gama binne ta idan ana dawowa to nan ya halatta inda ba a so hawa in babu lalura lokacin da za a rika gawan ya nuna kenan su mala'iku da an gama binne gawan suma ma watsewa za su yi to kenan lokacin da ake rika gawa ne suke tare da jama'a to sai annabi sallallahu alaihi wasallama ce bai so ya hau su kuma suna takawa to sai ke faɗi a nan yanzu idan dawowa ne ake yi to ya halatta biduni karahatin bai zama makaruhi ba li hadisi sauban almaskuri anifan saboda hadisin sauban wanda aka ambata a baya don da aka zo masa da shi lokacin tafiya sai ya hawa da aka gama za a koma sai ya hau to wannan hadisi ya nuna lokacin komawa ba matsala wa mithluhu hadithu jabir bin samura akwai kuma hadisin jabir ɗan samura radiyallahu anhu qala salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala ibn dahda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi salla akan wani sahabi da ake kiransa ɗan dahda wa nahanu shuhudun inji jabir bin samura yace muna nan a wannan lokacin a jana'izar wa fi riwayatin kharaja ala jinazati ibn dahda mashiyan a wata ruwaya annabi ya fita lokacin da za a kai dan da hada magabarta annabi ya fita a kan kafansa bi ma'ana yana tafiya da kafa summa utiya bi farasin uriyin sai ka zo mai da doki wanda babu sirdi a jikinsa haka kawai fa'aqalahu rajulun sai shi wanda ya zo da dokin bayan an kawo gawan sai ya aje sai ya daure shi a wani wuri da aka gama sai kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallama faraki ba sai annabi ya hau hinan sarafa a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya jiyo ya gama binne wannan gawa a wannan hadisin shine yana tare da hadisin farko hadisin farkon ne lokacin da za a tafi an kai masa yaƙi to da za a dawo sai ya hau to wannan shine hadisin kenan shi bai bayani akan an ba shi a kawo masa a farko yaki ba to amma hadisin guda ɗaya ne sai ke fari faja'ala ya tawakkasu bihi ونحن نتبعه نسعى خلفه ya kasance yana bin عليه وسلم يكسن شيئنا بين ونرى دوكي دوبين دوكي انك بشي زي ba نومال تفيانسا فبزي يتفيا دما سقفا با سأن النبي أنا jan burki na doki yana tafiya a hankali hankali su kuma suna tafiya a kafa tare da annabi saboda mutane masu kafa su sai annabi yana kame dokin bai bacci ya tafi irin tafiyarsa da ya saba tafiya domin doki za ka ga tasarfa yake yi kullum to annabi sallallahu alaihi wasallam faja'ala yatawaqasu bihi يخارب الخضع شين معنا يتوقص به كينا ونحن نتبعه نسعى خلفه مكومنا تفيا بايانتا وفي رواية حوله بابايانتا با دورة دشي جيفن فبمعنى منا تفيا إنا تقانم لنا رجدوكم قال فقال رجل من القوم sai wani mutum ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin mutane in nabiya sallallahu alaihi wasallam qala annabi yake fadi kam من عفق معلق أو da في الجنة لابن الدحداء واتو أم مهر ونن أبن أيبا يا مياكي كرنشي داوسا ko dabino me ake kiran shi ainihin abu inda ƴaƴan suke gaba ɗayansa nono ko yawwa to kam da yawa wato nonuna masu waɗanda suke rataye a aljanna na dan da hada baba muhammad baba ya taba mu tarihin ɗan ibnu da hada me yasa annabi yayi masa wannan abu lokacin da wani yake so ya sai da gonansa saboda wanda yake bin sa ba shi ibnu da hada din ya ba da wata gona da tashi domin wancan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa wato abu ibnu da hada din an ba shi wato gona a aljanna wanda yake yana da kuma nono na mai sunansa na dabinai da yawa to shi annabi lokacin baya binin sai yana faɗi wannan wannan sahabin abinda da yake faɗi ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi imam muslim ya rawaita wannan hadisi da abu dawuda da imam nasa'i da tirmizi da baihaqi da dayalisi da ahmad dukkan su rawaito shi daga simak bin harbin anhu daga shi sauban ko jabir daga jabir bin samura رضي الله عنه والزيادة الأولى للنساء والأخرى لأبي داود وفي نفس أولنا النفس في أنه صلى الله عليه وسلم ركب عند انصرافه من الجنازة وقد خفي هذا على أبي الطيب صديق حسن خان فاستدل به في الروضة ملائكة فلي أشكين نفس ديزو حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا هو dokin baya ya gaba binne wannan mutumin wannan ya boyu a أبو الطيب الصديق حسن خان فاستدل به في الروضة على أن المشي للجنازة مخير أن المشيء للجنازة مخير بين أن يمشي أمامها أو خلفها بهذا الحديث فقال أولا آه، آه، إمام ناصر ذي الألباني يا ابن كرا استدراكي don shi siddiq hassan khan a nan in aka lura a riwayan farko yake fari sai muka kasance muna tafiya muna bin bayansa a riwaya ta biyu haulahu gefen imana gefen gefen annabi kai sallallahu alaihi sallama ba wai bayansa ba annabi yana tsakiyarsu suna tafiya to shi sai ya samu sai dan samu hami sai ya dauka wannan gefe din imana lokacin da ake tafiya za a kai gefen jana'iza ba gefen annabi sallallahu alaihi sallama to shi sai kawo wannan akan haka din shine wali take faqala inna sahabata kanu yamshuna hawla aljanazati hawla janazati ibnu dahdah sai ce wato sabbai sun kasance suna tafiya a gefen jana'izan ibnu dahdah shi kuma ba yana ba da labari lokacin tafiya ba lokacin dawowa ba yana ba da labarin gawa ba annabi sallallahu alaihi wasallama shi sai hankalin sai koma ga gawan ibnu dahdah sai ruwaito shi a haka an gane in ba na fi albarba da yarka ga wani ya gane irin wannan sai cewa haza haka wannan kuskure ne shi jabir yana ba da labari lokacin dawowa suna tafiya haula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yana kan abun hawa su kuma suna gefensa ba gefen gawan ibn da hada ba sai na farko annahu laysa fil ma zakarahu babu abin da ya ambata wannan hadisin bal huwa sarihun fi annahum kanu yamshuna hawla an-nabi sallallahu alaihi wasallama wa la talazuma bayna al-amrayn kama huwa zahir ba alaka tsakanin tafiya gefen annabi da kuma gawa kina ba da lokacin dawowa ne na'am na biyu anna zalika kana inda sirafi min al-janazati kama sabaga kuma yana ba da labari ne bayan lokacin dawowa ba tafiya ba a lokacin an gama binne gawa wala alla sababu sababul waham رواية عمر بن مو... عمر بن موسى من الوجيه عن سماك بن بن الوجيه عن سماك به بلفظ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مع جنازة ثابت بن الدحداق على فرس أغر محجل تحته ليس عليه سرج معه الناس وهم حوله أولا رواية كيلا آه siddiq hassan khan in ji malam nasir dil albani ce wani umar bin musa ya roito hadisi daga simak bin harbin daga jabir bin samura yake faɗi na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita a jana'izan ibnu dahda akan wani doki a garra muhajjalin hata wa amma kace doki a garra bi ma'ana wanda yake da fari amma kuma akwai baki a kafafunsa muhajjalta ta kenan laisa alaihi sirjin bai da sirji kamar yadda yake faɗi a farkon baya uriyin kenan ma'ahun nasu wahum haulahu tare da annabi sallallahu alaihi wasallama annasu wahum haulahu su suna gefen annabi sallallahu alaihi wasallama daura da annabi fa nazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa salla alaihi sai annabi ya sauka sai salla kan dan dahda thumma jalasa hatta فرغ منه سيزون هرأك كما بالنشي ثم قام فقعد على فرشه ثم انطلق يسيرا حوله الرجال كان النبي صلى الله عليه وسلم سيتاشي سيهو دوكي تنكرا بمعنى سيهو يسير ينا تسيا حوله الرجال gefe da shi akwai mutane ahmad ya roito wannan hadisi fa za ka rufe rububiya tana ta shi'a aidan wannan ma ya nuna mana a zahiri lokacin tafiya ma annabi ya hau a wannan riwaya kenan walakin nahu bi ya siyaq batil mai tarke wannan bai tabbata wannan yadda ya zo a haka ba wanda ya tabbata shine na farko amma a haka batil Umar bin Musa haza هذا كان baul الحديث شي Umar bin Musa da aka ambata wanda ta wannan fuska aka ruwaito wannan cewa annabi ya hawa lokacin da za a tafi shi Umar bin Musa ya ba'ul hadith yana yin wa ba hadisi bi ma'ana yana kirkiro labari annabi bai fara ba ce annabi ya fara shine ma'anan alwa bawa hadisi to hadisi kenan la yutajju bihi kama yadda malam Nasiruddin Albani ke fadi inda muwafaqati fa kaifa inda almukhalafa shi kansa iya kare shi kare ma ba za a hujja da shi ba ina kuma iya saba ma mutane to gashi ya saba ma sauran hadisin farko da aka ce an kawo lokacin tafiya annabi ce ba zai hau ba ce mala'iku suna takawa ni kuma ba zan iya hau ba da za a dawo sai ya hau to kaga dama in shi kare ma ba za a karba ba to ina ya saba inda ce da za a tafi ma ya hau wannan shine abin da mai littafi yake so ya kawo a wa amma hamlul janazati ala arabatin aw sayyaratin mukhassasatin lil jana'iz mas'ala kenan ta hamsin da hudu akan daukan jana'iza maliki amma daukan jana'iza akan keke ko amalanke ko mota wanda aka tanada saboda daukan jana'iza wa tashyi'i na laha wahun fi da kuma rika masu rikiyan su rika ta su ma suna kan motoci fa sura wannan sura la tushra'u albatta ba shar'anta wannan ba inji Muhammad Nasiruddin al-Albani kenan ce ba sharɗanta wannan ba kai tsaye wa zalika li umuri me dalilin sa ce al'awwal annaha min adatil kuffar wannan al'ada ne na kafirai su dinga rekata a sa wuta a sa uh, ganye a sa wani ado na wani irin tafiya ce al'ada ne na wanda suke ba musulmai ba zai faɗi dalilin me yasa su suke haka me yasa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce mu yi kaza mu ma zai faɗi dalilinsa wadat ta garrara fi shari'a annaha la ta taqliduhum fiha kuma shari'a ta tabbatar mana baya halarta mu yi koyi da su annabi sallallahu alaihi idan aka ce masa kai kaza ya rasulullah sai a yahudu suna yin haka ba ma yi mu sai ayi wannan ya nasara su ma suna yi ayi wannan shi majusu su suna yi saboda dai a nuna sabani tsakaninmu da su to fishe su yin haka din yana daga cikin tagalidi koyi da su kuma an hana tagalidi da kafirai a addinin musulun shi yasa ko tufa idan aka so wannan tufa al'ada ne kafirai suke sa wannan tufa to ba a so kuma musulmi ya sa irin wannan tufa don kenan kamar yayi koyi da su man tashabba bi qaumin fa huwa minhu ko da aski ne kowane iri in ka ga ya zama al'ada ne na waɗanda ba musulmai ba to shi kuma musulmai bai kamata ya ɗauki wannan abu ya ɗora ma kansa ba wa fi zalika ahadithun kasiratun jiddan je a haka din wanda hani da koyi da su akwai hadisai da yawa kuntu istawabtuha wa kharrajtuha fi kitabi hijabi almar'ati almuslima fil kitabi was wannan hadisan duka na kawo su na yi takharijin su a littafi na rubuta akan hijabul mar'atil muslima ina da littafi jalbabul mar'a ina kuma da littafi hijabul mar'atil muslima to yace na yi waɗannan hadisan a cikin wannan littafin sai ya sa ce sharuɗan hijabi guda takwas wanda sai hijabi ya cika waɗannan sharuɗa kafin a kira shi hijabi da musulunci ya yadda da shi daga ciki sai ce kada ya zama wannan cigan kafirai suna yin irin wannan cigan da wannan matan za ta yi kafin hijabi sai ya zama hijabi to sai kawo hadisin da suka nuna koyi da kafirai an gane Allah ta kuna wannan shi akwai tashabbu bil kuffar to idan akwai to kuma yanzu ba hijabi bane an gane to anan ne sai kawo hadisan da suka hana koyi da su yayi takharijin su ke faɗi dama kullum kamar yadda nake faɗi mai wannan littafi yana da al'ada ya samu matsala guda daya ya mata littafi mai zaman kansa in ka dauki wannan littafin ka karanta wannan matsala ba ka bukatan ƙari kuma in ka fahimci littafi kamar yanzu wannan da muke karantawa duka kan jana'iza kamar na sallah kamar na hijabi kamar na sallan tarafi duka sai dauki matsala guda daya sai mata littafi ke ka gama da ita ko jiya na ji wani malami a sunna tv yana karanta da wani littafi sai ke faɗi yana daga cikin abin da ake ba ɗaliban ilimi wato shawara idan suka samu littafi da aka rubuta shi akan matsala guda ɗaya kawai akan sallah littafin kare yana ba ka sallah su sai wannan littafin don in ka karanta shi kuma ba ka bukatan ƙari akan wannan matsala duk wani littafi da ka rubuta akan matsala ɗaya to zai game dukkan abin da ya shafi wannan mas'ala to ya gama da wannan kenan in ka karanta shi na naji yana fara a jiya wani malami a suna tv na karatu to wannan yana daga cikin al'adar shi mai wannan littafi to ya yi hijabul mar'a ya yi kuma jalba mar'atul muslima duka littattafai ne masu kyau da kamata kowane musulmi ya same su zai ya faɗi sharuɗa na hijabi wanda mace musulma za ta sa ba'daha fil amri wal hadd ala mukhalafatihim ce wasu hadisan daga cikin su wajen umurni da kuma kodaitarwa akan asaba musu fi a ibadati wajen ibadunsu wa aziya'in ko kuma kayan sawansu wa adatihim ko kuma al'adunsu wa ba'daha min fi'lihi sallallahu alaihi wasallama wasu kuma akan aikin annabi sallallahu alaihi wasallama fi mukhalafatihim fi zalika cikin saba musu ai annabi zai yi aiki sai ka gace to ba ma yin haka don su yahudawa suna yin haka ko kuma nasara suna yin haka daga cikin dalili wanda yafi bayyana a azumin ashura da tasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ashura to shekara mai zuwa kuwa sai na hada da tasuwa kada yahuda su ce mun koyi da su don su kwana daya suke mu kuma bari mu yi guda biyu don mu saba masu wannan shine kaman kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sa haka wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallah da takalma sai saba ma yahudawa da nasara su ba ta ibada da takalma sai sallah da su haka annabi duka sai ce wannan ah, wannan aiki yahudu ne ba a so ba ma yin irin wannan to wannan shine abinda abinda mai littafi ke faman sha al-ila alaihi falyarji ilaihi wanda yake so ya ga waɗannan hadisan ya karanta su to ya koma wannan littafin الثاني نبي daga cikin abin da ya sa ce ba a so a rika ta a motoci ko kuma akan amalanke annaha bid'atun fi ibadatin wato bid'a ne a ibada don ita rika gawan kanta ibada ne shi yasa ke bada lada akan rika ta don ibada ne kenan bai kamata a kirkiri wani abu ba da abinda wannan ibada to sai ce ita ma bidi'a ne a ibada don me bidi'a ta go wani abu ibada wanda babu shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ma mu'aradatiha lis sunna kuma ya saba ba sunna al'amaliya wanda yake a aikace da annabi yayi don da aka kawo masa abun hawa su ji ba zai hau ba ko sai mutum yanzu ya hau ba wani laluri ya saba wannan sunan ko bai saba ba to ka gani to kaga akwai saba sunna to kaga su ce mata da sunan bid'a في حمل الجنازة سنة النبي آيكا توجن دوكا جنائزة وكل ما كان كذلك من المحدثات فهو ضلالة اتفاقا دو أبن دي كسن شيء إروانا دكتن أبوان داك فارر توبتاني اتفاقا دا اتفاق مالوي abin da ke faɗi asali na biyu abin da ya sa kuma ce ba kyau a yi haka ɗin na uku min wata shi'a zata wato تفوت da abinda manufa da ake وتكو don abinda ake so ɗaukan jana'izan a ganta كان جنائزا أغنت mutane وياي متاني كان أدو كده متون nan yau baya motsi yana kunci bai iya yin komai sai inda aka yi da shi to wannan shi ake sosai sai ka ji akan wata kila abokinka na ƙudda ƙudne wanda ya fi kowa tsafta in za a je a turbude to wannan ɗaukansa da ake yi sai sa ka dinga ji kuma waɗanda suke kallo su ma ana ɗauke da wani wai yau a ka a wuyayen mutane to wannan shine hamlu haɗin da ake magana hamlul jana'i ɗaukanta wa ha da kuma rikata a baba ya yi tambaya kwanaki je wata rana suna rika jana'iza a mota sai ga waƙan sudan yana tashi bai yi magana ba shi ya yi laifi yanzu inda a ƙafa ne za a yi wannan abun Eh? haka ba zai yi ba da yake zaune a nan ya yi tambaya ce a mota ne sai kawai wani ya kunna ana rika jana'iza ana ji waka ce shi kuma sai ya manta bai yi masa nasiha ba ya ko ya samu laifi a wannan to kaga inda a kafa ne kaga na farko ba zai ma samu abin da zai kunna ba don ba zai rike rediyo ana tafiya ba to ko da yana rike ta ba zai kunna ba gagawa sama mota sai ka manta da wannan abun sai kana yin wani abu daban sai ga ana tafiya a gawa ana maganar siyasa za ka yi gawa a cikin mota kuma inda a gafafa zai yi wannan mutu kada yusamit wannan abin da ake so to wannan zai wato ba za a samu wannan manufan da ake so ba wata shi'a da kuma rikata me yasa me ake so a samu ya tazkiratul akhirah tuna lahira tazakkurul akhirati kai tuna lahira domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur fazuruha al'ana fa inna tuzakkirukum آخرة كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم في أول هذا الفصل كما يدى النبي فلا واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة بجنائز لا تتنا تدكوا لاهرة من كان موتا ذاك سامو النمبا أقول نجمع للتاف كينا إن تشييعها على تلك الصورة مما يفوت على الناس هذه الغاية بنت أموتوشي yana da cikin abin da zai wato sa mutane ba za su samu wannan manufa ba asharifa kuma abu ne wanda yake mai muhimmanci da ya kamata a same shi ne wani tun daga mutuwar wani sai ga yawa astu wani tun daga zuwan kabari ya ga yadda ake sa wani a kabari sai ka ga ya dawo kai taban nan na kyaleta ko wani daga ranar shi kenan to kaga wannan ake so to tun daga wani tun daga tafiya yake samun wannan wa'azin tafwitan kamilan ba zai ma samu abun ba kai tsaye Audu duna zalika ko kuma bai zai zama kamil ba ba zai samu cikakken wa'astuwa da ake so ya samu ba fa innahu mimma la yakhfa ala al basiri wannan baya koyo kan duk mutumin da yake da basira da tunani mai kyau anna hamlal mayyiti ala al a'naqi daukan mamaci akan wuyayin mutane eh a dauki makaran wani ya rike wani ma ya rike ko kuma a sa'a nan ana tafiya haka ru'yatal mushayyi'ina wa ru'yatal mushayyi'ina laha da ganin masu rika ta din da ita suna ɗauke da ita wa hiya ala ru'usin tana kan kawunan su ablagu fi tahqiqi tadhakkur ya fi kai matuka wajen tunata mutuwa tuna mutuwa wal ittiazi daga wasuwa min tashiya ala suratil maskura daga arika ta akan a mota yanzu ba a ganinta ita ma tana cikin mota mai rikawa ma yana cikin mota to sai ana tafiya kawai to gaba za a gaminta amma in tana kan wuyayen mutane ana binta ana kallonta yadda aka waiga ana ganinta to ya fi tasiri wala akunu mubaligan idan qultu ce ban yi kai ba wato ban yi mubalaga ba idan har na faɗa inna ladhi hamala al na alaiha innama huwa khawfuhum min al maut me yasa mutanen turawa yahudu da nasara suke sata a ambulance a kulle kada a ganta me kai su haka cewa bai kai mu balik saboda jiya kan ya girma yi mutumin albaniya ne ko ya san al'adun mutane albani albaniya ne kasashen can euro ne ko to sai ce abin da ya kai su haka in na faɗi wannan ban yi mai yi mai sunansa ba guluwi ba cewa tsoron su da mutuwan nan don kada su dinga ganin gawa su samu firgita shi yasa suke sa ta a mota sai a kulle sai a tafi shi kenan a sa kuma a cikin ma a fatin a sa kuma a mota iri wanda mai rufaffe a wuce daga ita sai direba su sauran ba su ga abin da mota take dauke da shi ba sai dai ga mota nan wiu wiu wiu wiu ba su abin da take dauke da shi ba ko mara lafiya ne ko gawa ne ba sani ba amma idan gawan ne ake dauke da ita aka duk wanda ta zo wucewa ya kalla ya gani in da yana wani abu ya kalla hankalinsa ya tashi ga wani ya mutu a oh, la ilaha illallah ko to wannan ce tsoronsu da mutuwa shi ya kai su wannan wa kullu ma yuzakkiru bihi da duk abinda zai sa ka tuna mutuwa su ba sa san shi su turawa su kawai duniya haka Allah ya ma ya fada ya lamuna. ظاهرا min alhayati dunya wa hum an alakhirati hum ghafilun su kawai rayuwar duniya kawai game da lahira sun ga gafala to duk abin da zai sa su lahira basa sa son shi shi ba so ka gaya musu maganan addini maganan Allah kai mai damuwa ne a bar kowa yayi burriya ya rayu yadda yake so kuma gariya ne da an tabo su sai ga hurriyar an katse ta ko to amma su kawai kada ka gaya musu fa akwai Allah akwai aljanna akwai wuta akwai fa in kai kaza akwai azaba babu sun ba su son wannan kowa ya rayu kawai yadda yake so to tsoron su ga mutuwa shi yasa ba sa so wannan shi yasa suke nisantar da addini amma sun sani akwai Allah sun kuma Allah yana da haƙƙi kan mutanen da ya halitta to amma kada a kawo musu wannan saboda ba su bi ba na'am بسبب تغلب المادة عليهم saboda su duniya da kuɗi ya rinjaye su za su iya kashe ko nawa ne don su samu duniya za su iya kashe kowaye ne don su samu duniya ma da ya riga ya rinjaye su to duk abin da zai saka su suna mutuwa ba sa so ma kawo shi to shi yasa suke yin haka wa kufrihim bil akhira kuma sun kafirce mala'ira shi yasa ba sa suke tsoron mutuwa saboda sun san da sun jefa akwai abun akwai akwai aiki to kowa bai so a tuna mai wannan abun za ga mutum yana bai son abun to bai so ma a tuna mai wannan abun bai so duk abin da zai kawo labarin wannan da an kawo sai kauce saboda wannan abun baya son shi ko mutum da baya son addini kuna fara magana addini sai ga baya so ai magana addini damuwa ne wannan ko ba haka haka to su haka su abun ya kai matuƙa kawurcin ga Allah ya kai inda ya kai to mutuwan ma ba za so saboda ba su yi wani abun kirki ba الرابع na hudu. annahu annaha sababin qawiyun li taqlil al-mushayyi'ina kuma haka ɗin zai sa a karanta masu rika jana'iza idan aka ce da mota za a tafi ba kowa yake da motan ba ba kuma duk motocin da suka zo kila za su iya daukan mutanen da ke wurin ba kenan wai ko a samu mutum hamsin kila samu talatin kaga an ragu ko to in aka je za a yi addu'a istaghfiru li akhikum fa innahu al'ana yus'al kila mutum ɗari suka yi sallah sai ka ja ka samu hamsin suka tafi kaga hamsin ba su je ba saunako a samu ɗari su nema masa gafara yanzu hamsin ne kawai annabi ce izun ɗari suka nema wani gafara Allah zai ba su zai gafarta ma to kaga su ma wannan shi ma fa'ida an resa shi don aka yi tafi mota idan babu laluri na tafiya da mota abin da yake faɗi kenan laha warragibina da masu kuɗi fi husuli alal ajiri da masu kuɗin samun lada allazi sabaka zikiruhu fil mas'ala wanda muka riga muka gabatar da shi a mas'ala ta 45 min hadha al-fasl dhalika li'annahu la yastati'u kullu ahadin an yasta'jira sayyaratan li yushayyi'aha domin ba kowane mutum yake iya samun hayan mota da zai iya rika domin ya rika gawa ba wani ko da hamsin hamsin ake ɗauka sai dai ya bar zuwa don babu ko ishirin aljihunsa kuma yana so ya samu wannan ladan ko to kaga abin da yake faɗi kenan shine abu na hudu zai karanta masu rekawa masu kwaɗayin samun lada kaga zai wannan ladan ba za su same shi ba shi kuma mutum ba zai samu fa'idan addu'an su a can bayan binnewa ba na biyar alkhamisu kenan anna hadhihi sura la tattafiqu min qaribin wala min ba'idin مع ما عرف عن شريعة المطهرة السمها من البعد عن الشكليات والرسميات لا سيما في مثل هذه الأمر الخطير شيء ما في يوا وننكما سورة لا تتفق باتا داجي ومن قريب أكوسا كو أنيسا دقا أبين دا أكسرني دقا الشريعة ما يسوقي ما يسركي wanda yake kullum shari'an nan tana nisa daga duk wani abu da ba addini ba da duk wani abu da wasu mutane suka tsara shi suka aje ita shari'a tana nisa da wannan abu shine ma'anan ashakaliyati war rasmiyati za a yi abin nan kamar a ce ceremony ko don daukan da mota wata rana akwai irin wannan nuna kaman dau wani buki buki ko ba gani yadda ake kunna wuta ana tafiya a hankali a sa ganye a sa masu macin a gefe gefe duka wannan kaman dan wani abu kuma shari'a ita ba ruwanta da irin wayannan abubuwa an gane duka shine abin da mai littafi ke so ya nuna lafiya ma ballantana irin wayannan al'amari masu hatsari almauti mutuwa wal haqq wa qul yake fadi da gaske nike wannan magana innahu law lam yakun fi hadhihi al bid'ati illa hadhihi al mukhalafa da babu komai a wannan bid'an sai saba ma irin wannan abun kawai Laka fa zalika fi raddiha da ya isa mai da ita ba ma bugata in babu kowane sai wannan na biyar din kawai ya isa ballantana akwai na daya na biyu na uku na hudu wanda aka ambata wanda duk wanda aka fara sai ga eh gaskiya ne akwai wani abu da shari'a ta tanada a yi in aka yi haka kuma ba za a samu wannan abun ba an gane? na'am فكيف إذا انضم إليها بما سبق بيانه من المخالفات والمفاسد وغير zalika مما لا أذكره تيدون تيا يا يا كما إذن هر أبو يهدا دا abin da ya gabata bayaninsa na saba shari'a da kuma maftada wanda ma wasu ɗin ba a ambace su ba ma gaba ɗaya in ji nasiruddin albani abin da dai kawai mutum zai duba maslaha akwai lalure na a hau abun hawa kamar yadda na yi bayani jiya eh nan sai ya zama almahazuratu ko daruratu bihu almahazuratu sai shi yanzu lalura tana halatta wani abu da aka hana sai shi to yanzu lalura ne magabarta tana nesa sai an rigata can ne magabarta yake ce kuma wanda ya mutu ya mutu a nan don nan gaba duk kawai nan magabartan da ake gani za su ba za a iya samu ba dole sai an fita wajen gari sosai sosai ko to ya za a yi za a iya daga nan a taka har riga har wajen gari ko har keke can za a tafi kaga dole nan nan sai ya samu mota sai zama yanzu ba wai ayi bane don ya zama al'ada don ya zama laluri ne ba don ai koyi da wasu ba don ba yadda za a yi an gane to nan sai a hawa abun hawa ba matsala a nan amma idan ya zama a cikin gari kamar na yi misali jiya da kabala kabalan doki a nan duka kusa da gidaje magabarta na nan kusa da rafi ko kabala postel to kaga ko da ma za a hau abun hawa ba inda ma za a je da shi saboda babu ma layukan da za a hau abun hawa a kai to kaga nan a ɗauka da a tafi da gafa ya fi ko kuma a cikin anguwar rimi za a kai cikin magabarta na anguwar rimi nan ma babu matsala to insha Allah za mu tsaya a kodai ke an kusa gari babin ko bacci nan na zo sallah za mu tsaya a nan sati mai zuwa insha Allah sai mu karasa daga nan sai a shiga sallah abinda za mu matsalan da za a tashi a sati mai zuwa wal qiyamu laha mansukun akwai matsala na tsayuwa ga jana'iza ta lokaci guda biyu ko tsayuwa da ita tsayuwa in aka ganta tana zuwa kuna zaune ka zo za a wuce dai ku da kuke zaune ku miƙe sai ta wuce ku zauna ga wanda ba zai rika ta ba da kuma lokacin da aka zo aka kai ta makabarta shi ma akan zama a lokacin har sai an aje ta tukuna to duka wannan shine wani tashi babin da kula nan an soke wannan da ne ake yi wannan amma daga baya sai zama an soke to ko da an zo ana wucewa da ita in ba mutum da niyya zai rika ba ba sai ya tashi ba amma a da dole ne ka tashi sannan aka je kuma kafin aje ta kowa shi ma sai ya tashi to duka shine zai yi bayani a kansa insha Allah wanda za mu je a sati mai zuwa daga nan sai abin da ya shafi sallah akan ita jana'izan na'am